وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين 22 ga watan Rajab hijira na da shekara 1431 daidai da biyar ga watan bakwai shekara ta 2010 za mu gabatar da bayani kashi na biyu akan hadisi na goma sha ɗaya na littafin na hadis littafin al'imamin nawawi insha Allah hadisin da al-hassan bin ali jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kiyaye hadisi daga bakin manzon Allah daga cikin hadisan da na haddace lokacin ina ɗan ƙarami na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka ka bar abin da kake kokontonsa zuwa ga abin da baka yin kokonto a kansa rawahu turmizi wan nasa'i akwai wata riwaya ta al'imamu turmizi tamamul hadis حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا شعبة عن بريدة بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي أبو الحوراء السعدي تابعيني yace qultu lil hasan bin ali nayi tambaya ga al bin ali jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma hafista min rasulillah menene hadisin da ka iya haddacewa daga bakin annabi muhammad قال sai الحسن بن علي جيكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي حفظت من رسول rasulillah. na haddace hadisi daga bakin annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam. yana cewa da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka ka bar abin da kake kokontonsa zuwa ga abin da baka kokonto a kanshi. shi fa inna sidqa tuma'ninatun saboda ita gaskiya nutsuwa ce wa innal kadhiba ribatun kuma lallai ita ƙarya tana sanya kokonto a cikin zuciya babu shakka wannan hadisin ya inganta yana cikin irwa'ul galil hadisi na 2074 da kuma sahihul jami'i sabir hadisi na da da takwas mun yi bayanin cewa wato ita nutsuwa tana cikin alamomi da ake gane addinin gaskiya idan addini na gaskiya ne kana samun nutsuwa a cikin zuciyarka a kansa idan kuwa addini ba na gaskiya ba ne babu shakka baya nutsuwa a cikin zuciyar ɗan adam wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun ita gaskiya da'iman tana nutsuwa a cikin zuciya ita kuwa ƙarya a ko da yaushe kokonto take sawa a cikin zuciya don haka Allah yake kalubale afala ya tadabbaruna alquran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira a suratun nisa'i aya ta 82 me yasa mutane ba za su yi la'akari da alkur'ani ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala su lura da alkur'ani da kyau da dai a ce alkur'ani ba daga wajen Allah maɗaukaki yake ba in ji Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu saɓani mai yawa a cikinsa don haka maganar manzon Allah da ma yaribuka ila ma la ribuka ka bar abin da kake kokontonsa zuwa ga abin da baka kokonto da jin wannan magana ka san umarni ne gare mu ka bar abin da kake kokontonsa zuwa ga abin da baka kokonto ana umarni ka kowane musulmi dukkan wani al'amari wanda ka samu kokonto a kan shi to gaban shi kar ka yi aiki da shi in ji annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. To tun da shike umarni ne na manzon Allah, wannan maganar tana buƙatar a samu kyakkyawar fahimta a kanta. Manzon Allah ya ce duk abin da kake kokwantonsa ka bar shi, ka koma aiki da abin da baka kokwanto. akan wannan dalili yake kamata mu san bambanci tsakanin kalmomi guda hudu. waɗanda suka zo cikin alkur'ani da hadisan annabi muhammad kalma ta arraibu da kalma ta ashakku da kalma ta avannu da kuma kalma ta alwaswasu waɗannan kalmomi guda hudu suna da kusancin ma'ana don haka wajibi ne musan bambanci da ke tsakanin kowane sai ka iya bambanta waɗannan kalmomin guda hudu sannan za ka ajiye maganar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a mahallinta. Idan baka iya bambanta waɗannan kalmomi ba, babu shakka za ka samu kuskure wajen fahimtar maganar annabi Muhammad. Mu ɗauki misali da kalmomi guda biyu, arraibu da kalma ta ashakku, wanda bahaushe yake kiranta shakka. waɗannan kalmomi dukkansu sun zo cikin alkur'ani kuma mutane suna kuskuren fassara game da waɗannan kalmomin sukan ɗauki kalma ta ashakku su fassara kalma ta arraibu da ita suna kaddara cewa abu guda ne larabawa suna cewa ashai'u la yusafu bi nafsihi ba zai taɓa yiwuwa a siffanta abu da kansa ba kamar misali ka ce kai kana kama da kanka yana da wahala sai dai a ce kana kama da wani don haka bai yiwuwa a ce Allah maɗaukaki ya faɗi kalmomin nan guda biyu a cikin alkur'ani ya kawo kalma ta arraibu ya kawo kalma ta ashakku ya zamanto kuma dukkan su ma'anansu guda bil haƙiƙa akwai bambanci ta sashin ma'ana a tsakanin waɗannan kalmomin guda biyu kalma ta arraibu da kuma kalma ta ashakku yana da kyau ɗalibi ya mallaki littafai da suke bayani a kan ilimin kalmomin alƙur'ani misali al'ijazul balagi lil ƙur'anil karim littafin dr walid tassab da alfuruqul lugawiyya wa asaruha fi tafsiril ƙur'anil karim littafin dr muhammad bin abdulrahman ashaya da kuma littafin fiqhul luga wa asraril arabiya littafin abu mansur as-sa'alibi da littafin al-furuq fi luga littafin abu hilal al-askari kalma ta arraibu da ashakku suna da bambanci yanda suka zo cikin ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. don haka baki ɗaya malamai sun tabbatar da cewa idan aka ce shakka fa huwa mutlaqu taraddudil fikri baina hada wa zaka hankalinka ya samu rashin nutsuwa game da wasu al'amura guda biyu kana taraddudi tsakaninsu ka kasa tabbatar da guda sai a ce kana shakka baka tabbatar da guda daga tsakanin abubuwa biyu ba wannan ita ce fassarar malamai magabata kamar misali a ragibul usfuhani littafinsa al-mufradat shafi na 265 Allah ya ji kanshi yana cewa inna shakka huwa i'tidalun naqibain inda al-insani wa tasawihima abinda ake ce ma shakka shine abubuwa guda biyu su zamanto daidai gare ka ka kasa gane wanne ne gaskiya a tsakaninsu wannan shi ake cewa shakka hakanan al'imamun nasafi a tafsirinsa tafsirun nasafi mujallar na farko shafi na 262 al'imamun nasafi ya ce inna shakka huwa Allah ya tarajjaha ahadul janibai ne abinda ake ce ma shakka shine abubuwa guda biyu su zo maka kana tunani a kansu kuma ka kasa rinjayar da guda akan ɗayan ka yi ta ƙoƙarin ka nuna ka gane wanne ne mafi rinjaye amma hankalinka bai baka ba sai a cewa ne yana cikin shakka yana taraddudi tsakanin al'amura guda biyu ya kasa rinjayar da guda akan guda wannan ita ce ma'anar shakka in ji al'imamun nasafi kuma ba shi kadai ba hatta abu hayyan Allah shi masa rahama ka duba tafsirinsa al-bahrul muhit mujallad na uku shafi na 391 hakanan shi ma ya fassara kalmar shakka ya ɗauko fassarar al'imamu da makshari abu hayyan yana cewa al'arabu tutliqu shakka ala ma lam yaqa fihi al-qat'u wal yaqin balarabe idan ya ce maka wane yana cikin shakka to abin da yake nufi mutumin yana taraddudi tsakanin al'amura guda biyu ya kasa yanke hukunci a tsakaninsu ka duba tafsirul baharin muhit mujallar na uku shafi na ɗaya. haka nan in ka duba tafsirin al shaukani ya ɗauko maganar al nawawi a cikin nailul awqa mujallar na uku shafi na 131 al-imam nawawi ce fa taraddudu baina wujudu shai'i wa adamihi kalimatun tusamma shakka taraddudi da tsakanin al'amura guda biyu wanda mutum yake yi kana tunani a tsakanin al'amura guda biyu kana taraddudi ka kasa rinjayar da guda wannan shi ake ce ma shakka don haka wannan ita ce fassara ta kalmar shakka a cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad bisa fahimtar malaman sunna magabata me ake nufi da shakka taraddudi tsakanin al'amura guda biyu ka kasa rinjayar da guda a kan guda idan ka ɗauko ma kalma ta arraibu yadda ta zo cikin hadisin alhassan bin ali Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ma yaribuka ila ma la yaribuka ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto in ka koma ta sashin hadisan manzon Allah kalma ta arraibu tana ɗaukan ma'ana guda ita ce shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk abin da zuciyarka take shakka a kansa ya zamanto kana taraddudi tsakanin al'amura guda biyu <clears throat> baka iya rinjayar da guda ba to ka bashi idan kuwa ka iya rinjayar da guda to ka koma aiki da wancan ka bar abin da kake shakka a kansa in ji annabi muhammad amma ta sashin ayoyin alkur'ani idan kaga kalma ta arraibu ma'ananta tuhuma ba ta ɗaukan ma'anar shakka abin da ake ce ma tuhuma shine zargi kana ƙaryata al'amari don haka yasa Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil kun ga wancan littafin babu tuhumar kirkira a cikinsa shiriya ce ga masu kiyaye dokokin Allah kalma ta arraibu a cikin alkur'ani ma'ananta shine tuhuma kamar yadda ya zo a suratu yunusa wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqan alladhi bayna yadayhi wa tafsila alkitabi la raiba fihi min rabbil alamin wannan littafin alqur'ani bai a ce wani Allah ne ya ƙirƙiro shi walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi littafi ne wanda ke gaskanta littafan da suka gabace shi Allah madaukaki yace la raiba fihi babu tuhuma akan alqur'ani don haka ma'anar raibu a cikin alqur'ani shine tuhuma babu shakka akwai wurare cikin alqur'ani inda kalma ta arraibu ta zo tana haɗe da kalma ta shakka wanda a wannan guri malamai suke cewa ma'ananta shine an samu shakka da tuhuma sun haɗu a zuciyar bawa kamar yadda Allah ya faɗa a suratu hudu aya ta 62 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد aba'una wa inna la fi shakkin mimma tad'una ilaihi murib samudawa suke cewa ya kai salihu da can muna maka fatan kwarai muna hangen za ka zama cikin mutanen kwarai kafin ka zo da irin wannan wa'azi da kake yi yanzu kana hana mu mu bauta ma abin da iyayenmu suka bauta masa ka zo da sabon addini wa inna na lafi shakkin lalle muna cikin shakka mimma tad'una ilaihi game da abin da kake kira mu zuwa gare shi sai Allah ya ce murebun muna tuhuma wato muna shakkan abin da kake faɗa tsakanin gaskiya da ƙarya mun kasa rinjayar da guda sai a ƙarshe suka ce murebun muna tuhumar kana ma Allah ƙarya ne ba gaskiya ba kaga in ka ɗauka ma'anar arraibu ita ce shakka to ya za ka fassara wannan aya wa na lafi shakkin mimma una ilaihi sannan kuma muribun kaga baka iya fassara wancan shakka da kuma muribun shakka don haka ma'anar guda ita ce tuhuma ma'anar guda kuma taraddudi tsakanin al'amura guda biyu haka nan suratu ibrahim aya ta tara alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumun nuhin wa 'adin wa والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب الله يجي لابارن waɗanda suka gabace su bai zo musu bane yana tambayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum shin labarin waɗanda suka gabace ku bai zo muku bane qaumu nuhin wa adin wa samud wal ladina min ba'dihim mutanen annabi nuhu adawa samudawa da ma waɗanda suka biyo bayan su la ya'lamuhum illa Allah babu wanda ya san adadin su banda Allah ja'atkum rusuluhum bil bayyinati manzanninsu sun zo musu da hujjoji a bayyane faraddu aydiyahum fi afwahihim suka mai da hannuwansu akan bakunansu wa qalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi mun kafirce mu abin da kuka zo aka aiko ku da shi wa inna lafi shakkin mimma na kuma lallai mu muna cikin shakkan abin da kuke kiran mu zuwa gare shi muribun muna tuhumar ku akan cewa ƙarya kuke ma Allah tabaraka wa ta'ala ka dawo suratu hudu aya ta ɗari da goma ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينكم وإنهم لفي شك منه مريب الله يتي حقيقة من باوى النبي موسى للتاج sai aka samu saɓani a kan littafin walaula kalimatun sabakat min rabbika in ba wata kalma da ta gabata na alkawarin jinkiri ga ɗan adam zuwa mutuwar shi ba Allah maɗaukaki ya yi wannan alkawari zai jinkirta ma ɗan adam ya yi iya kafircin da zai yi akwai lokacin mutuwa in ba domin wancan alkawari ba bai na da an yi hukunci tsakaninsu wa innahum lafi shakkin min humuri Allah ya ce su banu Isra'ila suna cikin shakka game da littafin da aka ba mu annabi Musa muribun kuma suna tuhumar annabi Musa da cewa ƙarya ya ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya yadda take cikin suratu hudu aya ta ɗari da goma hakanan take suratu fussilat aya ta arba'in da biyar a suratu shura wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagiyan bainahum ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى laqudiya bainahum wa innal ladina utul kitaba min ba'dihim lafi shakkin minhum murib Allah madaukaki yace ba su rarraba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum sai bayan ilimi ya taho musu saboda zalunci a tsakanin juna walaula kalimatun sabaqat min rabbika in ba dan waccan kalma ta alkawari na jinƙiri ga ɗan adam ba zuwa mutuwar shi bai na da Allah yayi hukunci tsakaninsu wa innal na utul kitaba min ba'dihim waɗanda aka ba su littafi a bayan waɗancan Allah yake sun kasance lafi shakkin suna cikin shakka minhu muribun suna kuma tuhuma a kansa in ka dawo hadisi kalma ta arraibu ma'ananta guda amma in ka koma ayoyin alkur'ani kalma ta arraibu tana ɗaukan ma'anar tuhuma don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto ma'anarsa ka bar abin da kake shakka ka koma aiki da abin da baka shakka shi kuma zatofa me ma'anarsa ka duba mu'jamu maqayis lugha littafin ibnu faris mujallad na uku shafi na 462 malamai suna cewa zato yana ɗaukan ma'ana kashi biyu idan kayi la'akari da ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad zato yakan ɗauki ma'anan tabbas ba kamar yadda kai kake ɗauka ba zato yakan zo da tabbas sannan kuma zato yakan ɗauki ma'anar shakka don haka ba kowane zato ne yake zuwa da ma'ana guda ba don haka al'imamul qurtubi yake cewa aslu banne wa a shakku asali idan aka ce zato azannu dangane da ayoyin alƙur'ani da kuma hadisan annabi muhammad ma'anar zato shakka wannan shine asalin ma'anarta a inda zato yake bambanta da shakka ma'amailin ila ahadin ahadi mu'taqidaihi lokacin da aka ce wane yana cikin zato ana nufin yana taraddudi tsakanin al'amura guda biyu yana shakka kenan to amma ya ɗan karkata ma guda to sai a ce yana zato karkata wannan da ya gefe guda shine zato idan bai karkata ba sai a ce yana cikin shakka ka duba alqamusul muhit mujallad na hudu shafi na 247 <clears throat> wannan ita ce fassarar ibnu faris mu'jamu maqayisil lugha mujallad na uku shafi na 462 don haka ba kowane zato ne yake daukan ma'anan shakka ba ba kowane zato ne yake zama laifi ba a suratul hujurat ya ayyuhallazina amanu jitanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'aba dhanni ismun Allah ya ce ya ku masu imani ku nisanci yawan zato don sashin zato laifi ne ashe ba duka zato ne yake ɗaukan ma'ana ta shakka ba don haka na farko malamai suna cewa zato yakan zo da ma'anar shakka yadda yakan zo a cikin ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad kalma ta zato a zannu. takan ɗauki ma'anar shakka a taraddudu na wujudi shay'i wa adami sannan akan yi amfani da zato a matsayin tabbas don haka zato yakan zo wato a siffofi guda biyu akwai zato wanda ake yaba ma mutum a kansa akwai zato wanda ake koshewa mutum a kansa ta inda kake bambanci tsakaninsu ta sashin ayoyin alƙur'ani. idan ka samu kalma ta azzannu sai aka samu harafi na anna ya taho gabansa al-mushaddada fal muradu bihi al-yaqin duk inda kaga kalma ta zato sannan aka samu kalma ta inna a gabansa wannan zato da ake nufi yaƙini ne ba shakka ake nufi ba kamar misali a suratul haqqah fa amma man utiya kitabahu bi wanda aka bashi littafinsa a ranar alkiyama ta hannun damansa fa yaqulu zai dinga cewa ha umqra'u kitabiya ya ku jama'a ku zo ga littafi gashi ku karanta ku ga abin da ke ciki saboda murnan cewa ya ga kyakkyawan sakamako ya tabbatar da makomarsa ita ce aljanna wanda ya samu littafinsa ta hannun dama yana cikin murna yana gaya wa mutane jama'a ga littafi na ku karanta sai ya ce musu inni zanantu anni mulaqin hisabiya ya za ka fassara ni ina zaton dama zan samu hisabi wanda ke zaton zai samu hisabi anya ku ya tafi aljanna ma'anarsa ina da tabbacin abinda na yi a a duniya zan samu sakamakonsa a lahira wannan dalili yasa abinda na gani a littafin nan ban yi mamakinsa ba don haka kalma ta zato a nan ma'anan ta tabbas saboda harafi na anna ya taho gabansa malamai suna cewa hadha zannu bi ma'anar al-i'tiqad jazim yana da dama cikin alqur'ani kamar misali a suratul baqara aya ta 45 واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة illa alal الخاشئين Allah ya ce in kuna neman taimakonsa to ku riƙe abubuwa guda biyu wanda duk yake son ya samu taimakon Allah ya yi riƙo da abubuwa guda biyu a sabru wa sala haƙuri da kuma sallah sai ya ce wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in amma sallan nan tana da wahalan a kula da ita sai ga masu tawali'u ga Allah su suwaye masu tawali'un nan allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un alladina yazunnuna waɗanda suke zato la waɗanda suke tabbatarwa me yasa saboda gaban yazunnuna an ce annahum inda duk aka samu anna a gabar azzannu ma'anansa tabbas suwaye suke iya jure ma haƙuri da kuma sallah Allah ya ce waɗanda suke tabbatar da cewa za su haɗu da Allah a ranar tashin kiyama waɗannan su ne waɗanda suke iya yin haƙuri da kuma sallah har ma su samu taimakon Allah maɗaukaki a suratul bakara wata aya Allah ya ce kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillahi wallahu ma'as sabirin don haka babu shakka kalma ta azzannu a cikin alqur'ani takan zo da ma'anar al-yaqin ta inda ake gane bambancin su za ka ga harafi na anna ya biyo bayan kalma ta azzannu to inda duk ka gani haka ka tabbata yaƙini ne ba zato ba ne bi ma'ana ba shakka ake nufi ba sannan kuma azzannu takan zo da ma'anar shakka a cikin alkur'ani ta inda za ka gane ta babu harafin anna sai dai a sa an ka dawo suratul inshiqaq wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna allan ba ce annaba sai aka ce al an lan inda duk kaga an sa zanna aka sa an ce annaba to shakka ne me yasa wannan ya samu littafinsa ta bayan shi Allah ya ce saboda yana shakkan Allah zai tada shi a kiyama wanda duk ya mutu yana shakka wannan mutumin bai tafiya aljanna babu kyau mutum ya riko da shakka a zuciyarsa game da aqida Allah ya ce bala inna rabbahu kana bihi basira kamar misali a suratul fath lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi umratu al-hudaybiyya yayi shirin tafiya umra bayan an samu yaƙe-yaƙe tsakaninsa da mutanen makka an samu yaƙin badar an samu yaƙin uhudu an samu yaƙin khandak annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mazarabawa musulmai da ke cikin madina da waɗanda suke kewaye na yi shirin zan tafi umara ku fito mu tafi jama'a da dama sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam amma larabawa da suke ƙauye munafikai suka ji tsoron anya a samu yaƙi har sau uku tsakanin mutanen madina da makka sannan a ce mutanen makka sun ƙyale annabi ya shiga maka lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam zai je ya hallaka kansa ne kawai don haka su ba za su fita ba Shi ne Allah yake ba da labari bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo waɗannan larabawan suka zo suna ba da uzurin su gaban manzon Allah ai kaji muna da hanzari shi ya hana mu binta zuwa wannan umara Allah ya ce bal zanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada bal zanantum allan kaga gaban kalma ta zanantum an ba a ce anna ba wannan yana nuna ma'anar ta shakka abinda ya hana ku fita mu tafi umara tare kuna shakka ne kuna tunani kuna taraddudi kuna zaton cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai dawo madina da rai ba masu imani da ke tare da shi ba za su dawo ga iyalansu da rai ba har abada wa irin wannan zato wanda ke ma'anan shakka shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kushe a cikin alkur'ani ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a Zan. wa ma qataluhu yaqina inda yake magana akan yahudawa to tunda mun san ma'anar shakka shine taraddudi tsakanin al'amura guda biyu ka kasa rinjayar da guda akan guda arraibu ma'ananta shakka ne in ka dawo ta sashin hadisan annabi muhammad idan ka koma ayoyin alkur'ani arraibu takan zo da ma'anar tuhuma ala kulli halin ma'anan arraibu ita ce shakka idan ka zo kan ma'ana ta zato zato ita ce ta samu fassara kashi biyu akwai zato da take ɗaukan ma'anar shakka duk da cewa ta ɗara shakka saboda zuciyarka ta karkata ita shakka ita ce kana taraddudi tsakanin al'amura guda biyu zato kuma kana taraddudi tsakanin al'amura guda biyu amma zuciyarka ta fi karkata ma guda ɗaya don haka akwai bambanci tsakanin mutumin da aka ce yana cikin shakka da wanda aka ce yana cikin zato idan aka ce wane yana cikin shakka ya kasa rinjayar da abu guda kan guda idan aka ce wane yana cikin zato ana nufin yana shakka amma ya karkata mu guda duk da cewa bai gamsu da shi ba to wancan hadisin na annabi muhammad hadisin al bin ali da ma ribuka ila ma la buka ka bar abin da kake kokwanto zuwa ga abin da baka kokwanto wannan hadisin baya aiki akan zato yana da kyau jama'a su gane hadisin yana aiki ne akan shakka da kuma arraimu amma baya aiki akan azzannu domin idan aka ce zato kana shakka tsakanin al'amura guda biyu amma zuciyarka ta karkata ma guda babu shakka hadisin can baya aiki akan wannan alal misali kai ne kana cikin tafiya hadari ya ɗauro sannan ga duhun dare kuma lokacin sallah ya yi don haka da ka tashi za ka yi sallah sai ka kasa gane alƙirla. a wannan lokaci zuciyarka tana taraddudi anya nan ne ko kuwa can sai zuciyarka ta karkata duk da cewa baka gamsu ba don abin da zai gamsar da kai cewa ga alƙibla sai rana ta fito to zuciyarka ba ta gamsu ba amma dai kana karkatawa cewa wannan gefen ne gabas don haka sai ka fuskanci wannan gefen kai sallah shin a nan ka saba ma hadisin annabi muhammad wanda manzon Allah yake cewa ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto malamai suka ce sallarka ta inganta babu shakka ka duba al ta Imam Malik Allah ya ji kanshi Mujallar na farko shafi na 92 da al-ummu na al-Imam Shafi'i mujallad na farko shafi na 94 al-Mughni na Ibn Qudama da sharhu sharhu al-Mughni wanda ake ce ma al-Kafi mujallar na farko shafi na 480 me dalilin da yasa aka ce sallar ta inganta saboda an samu wani hadisi na annabi Muhammad hadisin amir bin rabi'a an abihi ƙala kunna ma annabi wani sahabi ya ce muna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi safarin a wata tafiya fi lailatin muslima a wani dare mai duhun gaske falam nadiri aina alqibla gaba ɗayan mu muka kasa gane alqibla in ji wannan sahabin mun yi tafiya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin dare mai tsananin duhu mun kasa gane alƙibla fasalla kullu rajulin hiyalahu kowane ɗaya daga cikin mu sai ya fuskanci gabas a ya fuskanci gabansa ya yi sallah tunda dai kowa da ra'ayinsa kai tunaninka daban wancan ra'ayinsa ga alƙiblan inda take ce to kowa ya riƙe tunaninsa ya yi amfani da shi kaga kenan kowa ya yi amfani da zato ba shakka ba inda zuciyarsa ta karkata nan ne alƙibla sai ya fuskanta ya yi sallah falamma asbahna zakarna zalika linnabi lokacin da gari ya waye muka zo inda manzon Allah yake sai muka shi labari ya rasulullah kaji kaji yar tafiyar da muka yi muka rabu da kai dinnan ga abin da ya same mu ga duhun dare sannan kuma ga mu a wurin da ba mu san shi ba bare mu iya amfani da wata alama mu gane alƙibla don haka kowa ya fuskanci gabansa ya yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce musu komi ba me ake nufi a sukutu riba idan aka yi shiru an yarda ka duba sunanu tirmizi kitabu salati babu ma ja'a fi rajuli yusalli li ghairi al-qibla fil ghaibi wa wajhu ad-dalala bil hadith anna an-nabiyya alima bizalika walamya a lam ya'murhum bil i'ada sun bama annabi sallallahu alaihi labari ga halin da muka samu kanmu ga irin sallar da muka yi amma annabi sallallahu alaihi bai ce su sake sallar ba bal ajaba salatahu manzon Allah yace sallar su tayi ya nuna cewa sallar su tayi kaga kenan ashe ana aiki da zato a shari'ar musulunci amma ba a aiki da shakka saboda hadisin al-hasan bin ali da ma ribuka ila ma la ribuka. annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su sake sallan ba tunda bai ce su sake sallan ba gashi sun yi amfani da zato suka ayyana inda alƙibla take a bisa ga wannan dalili sallar su ta inganta hakanan mutumin da ana cikin azumi yamma ta yi da ya dubi gari ya ga ya yi duhu zatonsa babu mamaki lokacin akwai hadari da dai babu hadarin da ya ga lokacin da rana ta ɓuya garin akwai hazo don haka bai iya tabbatar da cewa rana ta faɗi babu mamaki ma babu agogo tare da shi da ganin alamar gajimare ya rufe sama gari ya yi duhu sai ya yi buɗe baki can jimawa sai ranar ta bullo ina hukuncin azaminsa domin ya yi amfani da zato ya yi amfani da inda zuciyarsa ta karkata cewa lallai akwai alamar da rana ta faɗi to akasarin malaman sunna suna cewa azuminsa ya inganta me dalili saboda shari'ar musulunci tana la'akari da zato idan ka yi amfani da zato a saboda rashin tabbas inda zato bayi tasiri shine inda aka samu tabbas amma matukar babu tabbas to zato yana tasiri a shari'ar musulunci yana da kyau mu gane don haka ita shakka ba a amfani da ita a karantarwan annabi muhammad amma zato ana aiki da shi a wurin da babu tabbas ka duba bada'i'us sana'i' mujallad na biyu shafi na 268 da albaharun ra'ik mujallar na biyu shafi na 291 alkawaninul fiqhiyya shafi na 138 da ma littafin mashabar al-imam malik mawahibul jalil sharha na mukhtasarul khalil mujallad na biyu shafi na 428 haka nan nihayatul muhtaj mujallar na uku shafi na 171 malamai suna cewa idan mutum ya rinjayar da zato Yayi amfani da shi wajen da babu tabbas to babu shakka ibadarsa ta inganta kuma ana amfani da haka ta sassa da dama na hukunce-hukunce a shari'ar musulunci to amma da a ce al'amarin zai bayyana gare ka a baya alal misali kai ne ka sha ruwa a zaton ka rana ta faɗi bayan ka gama buɗe baki sai ranar ta bullo wancan zato da kake da kai aiki da shi baka da laifi a kai saboda Allah ya baka dama ka yi amfani da zato wajen da babu tabbas saboda haka baka da laifi kuma azumin ka bai ɓaci ba amma tun da rana ta bullo yaƙini ya fito kenan tun da yaƙini ya zo to fa zato bai tasiri wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna Allah ya ce wa inna dhanna la yughni min al shay'a zato bayi da tasiri idan an hada shi da gaskiya yanzu tun da rana ta fito to dole ka kame bakinka in ka ƙara kurban ruwa to sai ka yi kafara misali in ka koma masabar al malik bin anas Allah ya ji kanshi Allah ya samu gani idan tabbacin bai samu gare ka ba azumin ka ya inganta babu shakka <clears throat> Allah ya ce wala yughni min al shay'a inna zanna la yughni min al shay'a ita zato shi zato bai wadatar da komi game da gaskiya aka ce shay'an da ya taho nukratun amma tatanawalu adna shay'in Allah ya ce shay'an idan aka ɗauko zato aka kara shi da tabbas ba shi da tasiri saboda aka muddin kana amfani da zato sai gaskiya ta bayyana gare ka dole ne ka bata Allah ya samu gani kaga zato ana la'akari da shi ta sashin shari'ar musulunci amma shakka ba a aiki da ita a shari'ar musulunci saboda hadisai da dama cikinsu akwai hadisin alhassan bin ali wanda muka karanta da ma yaribuka ila ma la yaribuka wannan ittifaqan malaman sunna kad sun yi ittifaki akan cewa ana amfani da zato wurin da babu yaqini fi shar'iyyat wa muttafiquna aiban ala adami irtiqa'i shakki ila darajati kamar yadda aka tabbatar da cewa ana amfani da zato wurin da babu tabbas hakanan kuma malamai fahimtar su ta zo wuri guda ba a amfani da shakka kwata-kwata a shari'ar musulunci don haka yasa aka samu ka'ida ta usulul fiqh kullu mashkukin fihi mulgan duk abin da aka yi shakkansa a jefar da shi wannan ka'ida ce ta usulul fiqh ko ko a ce kullu mashkukin fihi yuj'alu kal ma'dum duk abin da aka yi shakkansa to a ɗauke shi kamar babu shi ne ko ko a ce innal yaqina la yazulu bishakki shi tabbas ba a kawar da shi da zato ko ko a ce ma sabata bil yaqini la yazulu bishakki abinda ya tabbata a yaqini ba a kawar da shi da shakka don haka duk wanda ya shakkan ya aikata abu kaza ko bai yi ba to asali bai yin ba ne ba a amfani da shakka kwata-kwata a shari'ar musulunci alal misali kada tunanin anya na yi alwala kafin in yi sallah kaga kenan ka samu shakka kuma in aka ce shakka zuciyarka ta kasa karkata ma fahimta guda shin na yi alwala kafin in yi sallah to malamai sun kasu kashi biyu a nan na farko idan wannan tunani ya zo maka kafin ka fara sallah ya gwada cewa baka yi alwalan ba amma idan tunanin ya zo maka bayan ka gama sallah ya nuna cewa ka yi alwala domin zai yi wuya musulmi ya kama sallah alhali ba tare da ya yi alwala ba kenan kafin ka fara sallan dama akwai tunanin kana da alwala yanzu bayan ka gama sallah ne ka fara samun shakka a zuciyarka malaman sunna kaf sun yi ittifaki akan cewa ba a amfani da shakka a karantarwar musulunci wanda al'imamu suyuti yana da littafin da ake kiransa wato al'ashbahu wa nabayir wannan littafin malamai da dama sun rubuta littafai mai irin wannan suna kamar al'imamu eh, suyuti sannan akwai ibn najim yana da nasa littafi al'imamu suyuti yana cewa baki ɗaya shari'ar musulunci an gina ta ne akan abubuwa guda uku da yaƙini da zato da shakka inda babu yaƙini zato yana hawa inda babu yaƙini sannan ana shakka to ita shakka jefar da ita ake yi don haka inda za ka laƙanci wannan ƙa'ida da malaman fiƙihu suka sa kenan kana iya warware ma kanka matsala idan ta same ka a wurin da ka samu shakka ka kasa jayar da tunaninka guda to ka jefar da shi in ji annabi muhammad a wurin da ka samu shakka zuciyarka ta karkata ma guda to ka yi aiki da shi wannan ya samu eh, hadisai da dama a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam alal misali akwai hadisin da ke cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim shukiya idan nabiyyi rajulun yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shibar sallah saboda ya samu shakka sai fa in ya ji ƙaran fitan hutun ko ko ya ji ƙarni na fitan wannan hutu kaga idan ya ji ƙara to wannan shakka ta bar matsayin shakka ta koma zato saboda an fara karkata ma gefe guda na'am akwai alamar fa nayi hutu saboda na ji ƙara alamar an yi hutu saboda an ji ƙara ko ko alamar an yi hutu saboda an ji ƙarni kaga kenan taraddudi da ake ya dan karkata ma gefe guda tunda taraddudin ya karkata to sai ka yi aiki da shi amma idan bai karkata ba tunani kawai yake zuciyarka na yi hutu ban yi hutu ba manzon Allah ya ce kar ka yi aiki da shakka kaga wannan hadisi ya yanke ma hukunci ya dace da wancan hadisin na al hasan bin Ali da ma yaribuka ila ma la yaribuka ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto kuma akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana sahihul Bukhari da sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayanku yana cikin sallah ya samu shakka falam yadri kam sallah salatan aw arba'an mutum ya kasa gane adadin raka'o'in da ya yi sallah shin uku ne ko hudu sau da yawa yakan samu ɗan adam kana cikin sallah sai shakka ta zo maka anya raka'a uku na yi ko kuwa hudu ne annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya kira kalmar shakka a wajen bayaninsa idza shakka ahadukum kaga kenan zuciyarka tana taraddudi tsakanin raka'a uku da kuma raka'a hudu lokacin da wannan shakka ya same ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fal ya shakka ya jefar da shakka kaga ya dace da hadisin alhassan bin ali da ma ya ribuka ka bar abin da kake shakka manzon Allah ya ce wal yabni ala mastaiqana ya gina akan abin da zuciyarsa ta tabbatar masa kenan ka gina ibadarka akan yaqini karka gina ibadarka akan shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yasjudu sajdatayn qabla an yuslima sannan idan ka gama sallan sai ka yi sujudar qabli kafin ka yi sallama fa in kana salla khamsan to idan sallar ta zama raka'a biyar aka yi a baya shafa'ana lahu salatahu kenan sujudan nan da yayi sun cika sallar ta zama raka'a shida kenan ba a samu witiri ba wa in kana salla a li arba'in idan ko ya kasance yayi sallan to ya zamanto ya cika sallarsa daidai kenan waɗannan sujuda guda biyun da ya yi kana ta targiman lishaitan sun zama abin kunyatar ma shaidan bi ma'ana ana kunyatar da shaidan bai samu cin nasara a kanka ba tunda dai gashi yi sallar ka babu shakka a cikinta ka kwatanta da hadisin AlHassan hasan bin ali da ma yaribuka ila ma la da wannan bayanin da manzon Allah ya yi ga mai sallah Allah shi samu gani don haka bambanci da ke tsakanin zato da shakka malamai suna cewa na farko inna zanna la yaqa'u fi nafsi illa bi sababin hadasa an shi zato bai zuwa marai sai a dalilin wani sababi amma shakku kan ya fi nafsi ibtida'an ita shakka takan shigo ma zuciyar dan adam ko babu dalili amma zato bai shigo ma zuciya sai da sababi ka duba sharhul umda littafin abul husayn al-basri mujallad na biyu shafi na 53 na biyu inna aujuhal ihtimali fi shakki mutasawiya a lokacin da kake taraddudi tsakanin abubuwa guda biyu baka iya baka iya rinjayar da ɗaya akan ɗaya ba to sai a ce kana shakka amma fi zanni fahiyya mutafawita in aka ce kana zato na'am kana taraddudi tsakanin al'amura guda biyu amma karin jayar da guda akan guda kana iya aiki da zato amma baka aiki da shakka wannan ta inda suke bambanta kenan a siffansu shakka baka rinjayar da abu ɗaya akan ɗaya ba zato kuwa ka karkata ma guda a tsakanin abubuwa guda biyu da kake shakkansu su sannan na uku malamai suke cewa inna dhanna tariqun lil hukmi shar'i bi khilafi shakki a shi zato ana aiki da shi a shari'ar musulunci ittifakan <clears throat> babu sabani akai amma shakka ba a amfani da ita to sai mu je na hudu wanda shine waswasi arraibu azzannu ashakku sai Ka kaga bisa ga bayanin da ya gabata ba a aiki da arrai ba a aiki da ashakku amma ana aiki da azzannu to alwaswasu fa malamai suna cewa alwaswasa hiya hadisun nafsi aw shaitan bima la naf'a fihi wala khaira li zatihi aw ma yu'addi ilayhi shakka in ta yawa ita ce ake kira waswasi don haka malamai suka rubuta littafai da dama akan matsalanta saboda galibi shedan yana amfani da shakka yi tarku ma'aqidar musulmi Allah shi mana kariya me ake ce ma wasi shakka ce wadda ta yawaita ta inda ake bambanta tsakaninsu malamai suna cewa zato mu'tabirun shar'an ana la'akari da shi a shari'ar musulunci wa tubna alaihi kasiru kasir min al-ahkam shar'iyya fil adidi min abwabil fiqh babuka da dama na fiqihu in ka duba zaka ga an gina su ne ma akan zato don haka malaman fiqihu suka tsara su in kaza ya faru kaza ne saboda la'akari da qawaidul usul wanda cikin waɗannan ka'idoji da suka yi amfani da su sun yi la'akari da zato baki ɗaya malaman sunna don haka babu shakka ana aiki da zato wajen gina shari'ar musulunci amma wasu wasi ba a aiki da shi wannan yana cikin asailul jarar ala hada'iqil azhar littafin fikhu na al-imam shaukani Allah ya ji kanshi jallar na farko shafi na 104 yayi maganganu masu tsawo a kai. ana la'akari da zato a shari'ar musulunci amma ita wasuwasi fahiyar mulgatu ba a aiki da wasu wasi domin tushen wasu wasi shakka ne shakka ita ce taraddudi tsakanin abubuwa guda biyu ka kasa rinjayar da guda Wasu wasi taraddudin ya aure ka idan shakka ta auri mutum sai a ce wani mai wasu wasi ne ya zamanto in zai yi alwala sai ya yi shakka in ya tsaya sallah sai ya yi shakka kafin ya gama sallah sai ya yi shakka yawan aukuwan shakkan shi ake ce ma wasu wasi. don haka ba a la'akari da wasu wasi domin uwarta ita ce shakka ita kanta shakkan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'a ma ya ribuka ila ma la ya ribuka kar ka yi aiki da shakka baki ɗaya ka yi aiki da yaƙini to bare kuma wasu wasi wanda shakkan ce ta haife ta malamai suna cewa inna dhanna a'la wa aqwa daraja min alwaswasa ba a daidaita zato da waswasi domin zato zuciyarka ta karkata ma guda Wasu wasi kuma ka kasa rinjayar da sassa biyu da kake taraddudi a kansu wannan wasu wasi ya bambanta da shakka kasancewar ita shakka an hana ka aiki da ita ne idan ka yi ta baka da laifi an hana ka aiki da shakka amma da za ka yi aiki da shakka ɗin, ba a cewa ka samu zunubi sai an lura da irin abin da kai amfani da shakkan a kansa duk da cewa bai kamata ka yi la'akari da shakkan ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana to amma tsawatar wanda aka yi akan wasu wasi ya fi tsanani akan aiki da shakka aiki da shakka haramun ne aiki da wasu wasi ya fi tsananin haramci akan shakka yana da kyau mu gane don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa mu daina aiki da shakka mu bar aiki da wasu wasi kuma babu shakka biyayya ga manzon Allah shi yake warkar da mutum daga kowace cuta ta aƙida domin wasu wasi ciwo ne wanda ke samun zuciyar ɗan adam ka yi tsarki shedan ya ce maka baka yi tsarkin ba ko ka shiga bayan gida kafin ka gama ɗahara an gama sallan gaba ɗaya ya yi tsarki ya miƙe sai ya dinga tunanin fitsarin ya zubo ya sake tsugunawa ya yi tsarki ya miƙe ya kama shakkan fitsarin ya zubo wallahi akwai mutumin da kan yi minti talatin a toilet kafin ya fita saboda wasu wasi. da wasu wasi da shakka babin su guda ne haramun ne in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi aiki da shi maimakon haka mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala mu yi riko da abin da manzon Allah ya karantar da mu a kansa wanda duk yayi riko da karantarwan annabi sallallahu alaihi wa sallam zai samu tsira wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim innal na taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun a duk sa'ilin da ya zamanto wasu ya aure ka akwai abubuwa guda hudu waɗanda ya kamata ka yi riko da su na farko ka lizimci a'udhu billahi minash shaitanir rajim da cewa amantu billahi wa rasulihi a dalilin hadisin Usman bin Abil Allah shi kara masa yarda ya zo ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulallah yanzu dai shaidan ya lizimce ni yana sanya min shakka cikin ibadata annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci da usmanu bin abil ya kawo masa ƙara ya karantar da shi abin da zai yi idan ya yi aiki da wannan abin allah zai raba shi da wannan wasu wasin manzon allah ya ce masa za ka shaitanun yuqalu lahu khanzab wani shaidanin aljani ne wanda ake kiransa khanzab aikinsa kenan ya dinga jefa wasu wasi a zuciyar musulmi fa idza ahsastahu lokacin da kaji alamar zuwan shi fa ta'awwaz billahi minhu sai ka nemi tsarin Allah game da shi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim watfil ala yasarika salasan kayi tofi sau uku ta hagunka Kala usmanu abil as yace fa fa'altu na yi abinda manzon Allah ya gaya min fa azhabahu Allahu anni Allah ya raba ni da wannan shaytanin me yasa ya rabu da wannan shedanin ya rabu da cuta ta waswasi saboda ya bi umarnin manzon Allah mataki na farko a'udhu billahi minash shaitanir rajim na biyu tofi ta hagu sannan amantu billahi wa rasulihi saboda hadisin Aisha Allah shi kara mata yarda yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 116 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum ya atihi shaitan shaitan yana iya zuwa ma ɗayanku fa ya sanya masa shakka a zuciyar shi man khalaqaka wa ya halicce ka fa Allahu sai ka ba kanka amsa Allah ne ya halicce ni fa sai shaitan ɗin ya jefa maka shakka fa man khalaqa Allah to shi Allah wa ya halicce shi shaitan yakan jefa ma dan adam tunani iri iri a lokacin da shaitan ya jefa maka irin wannan tunani ƙoƙari yake ya sa maka shakka ya jefa maka wato taraddudi ka samu kokonto game da samuwar Allah tabaraka wa ta'ala da zaran shakka ta shiga imaninka shikenan musulmi ya zama kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza waje da zalika ahadukum da zaran ɗayanku ya samu irin wannan wasu wasi a zuciyarsa falyaqra amantu billahi wa sai ya karanta amantu billahi wa rusulihi fa inna zalika yuzhibu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a raba ka da wannan wasi da kake yi matakai uku a'udhu billahi minash shaitanir rajim amantu billahi wa rasulihi ko wa sannan tofi ta hagu kuma wannan kana yin sa koda a cikin sallah kana cikin sallah wasu wasi ya zo maka idan shakka ta aure ka da zaran ka ji alamar zuwa shi sai ka ce amantu billahi wa rasuli a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai tofi ta hagunka sau uku sallar ka bata baci ba mataki na ƙarshe kar ka yadda ka maimaita wani aiki a dalilin waswasi idan ka maimaita aikin ka saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka yasa wasi hukuncinsa ya ɗara shakka domin akwai haramci a kansa na saba umarnin manzon Allah annabi ya karantar da mu ga abubuwan da zamu yi idan shakka ta aure mu wanda shakka ta aure shi sai ya ki aiki da waɗannan abubuwa kaga kenan bayan yana da laifin aiki da shakka sannan kuma yana da laifin saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ne wasu wasi kare maimaita aiki idan kana da wasu wasi in ka tsaya sallah kakan karanta fatiha sau biyu ka karanta fatiha din amma shedan ya sanya maka zato fatihan ba ta yi ba saboda lokacin da kake karantawa ka manta izhari ka duba sharri na shedan mutum yana karatun fatiha amma shaidan sai ya jefa mar tunanin ai tajwidin karatun ma bai yi ba akwai hukunci ɗaya da aka tsallake bari ya sake komawa farko ba mamaki baka taba haduwa da mai wannan cutan ba wallahi akwai mutumin da ke karanta fatiha sau goma a sallah a raka'a guda ya gama ta yana ganin bata yi ba ya sake to da zaran ya maimaita ya tabbata <clears throat> ya saba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam. me yasa annabi ya ce inna Allah azza wa jalla tajawaza li ummati ma waswasat bihi manzon Allah ya ce Allah ya yafe ma al'ummata duk mai cutan waswasi an yafe ma in ji annabi Muhammad duk wanda cutar waswasi ta same shi to shi kuma Allah ya yafe masa saboda shedan yana amfani da waswasi ya sanya tarko wato na farautar aƙidar musulmi shi kuma Allah sai ya ce to duk wanda cutar waswasi ta same shi na yafe masa wa ma haddasa bihi anfusuha da abinda rayukan musulmai suka dinga saƙa musu wato duk abinda shedan zai sanya ma a zuciya ka zauna tunani ko da za ka kai ga zagin Allah ma'azallah a zuciyarka in dai annabi ya ce malam ta'amal aw tatakallam bihi shar'i in dai baka furta a harshenka ba in dai baka yi aiki da abin da zuciyarka ta saƙa maka ba duk irin tunanin da ke zuciyar ɗan adam komai muninsa Allah ya yafe wa musulmi ka duba sahihul bukhari hadisi na 6664 sahihu muslim hadisi na 127 don haka haramun ne mutumin da irin wannan cuta ta same shi ya maimaita wani aiki tun da ka san halinka kana da wasu wasi to sai ka san abin da manzon Allah ya faɗa duk aikin da kai an karba in ma baka yin ba an karba misali da za ka karanta fatiha sai ka dinga tunanin anya na karanta fatiha to ko da baka karanta fatihan ba Allah zai rubuta maka ladan kayi fatiha saboda kana da cutar waswasi kuma tuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yafe wa al'ummar annabi Muhammad abin da ya same su na wasu wasi da irin munanan tunani da kan shiga rayukansu ka duba fatawar latinatid da'ima mujallar na biyar shafi na 223 idza farakta min alwudu'i ka gama alwala Awil alghusl haidin au janaba ko mace ta gama wankan haila ko ta gama wankan janaba fa'tamidi annaki qad tahurti ake cewa idan wasuwasi ya zo mata ko ya zo maka bayan ka gama wanka ko alwala anya alwalan nan tayi anya wankan nan tayi fa'tamidi annaki qad tahurti malamai suka ce ki kaddara wankan ki yayi wada'i ankil waswasa ki kyale waswasi wa tulin muksi fil hamam fa innahu min ash-shaytan wannan tunanin wato tarko ne na shaidan ka bar amfani da shi ka kaddara alwalar da kai tayi ka kaddara wankan da kai ita ma tayi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu umarni kuma ya gaya mana cewa Allah ya yafe ma mutumin da ya samu irin wannan cuta la yahillu mukhalafatuhu ba halal bane a saba umarnin annabi Muhammad abinda manzon Allah ya faɗa shiriya ce dan ya samu shaidar Allah a cikin alkur'ani wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ka duba suratul shura aya ta 52 Allah ya ce lallai kai Muhammad kana shiryar da mutane zuwa tafarki madaidaici annabi ba zai taɓa umarni gare mu akan abin da zai kai mu ga halaka ba don haka wanda ke saba umarnin Allah ya yi tunanin abin da Allah ya faɗa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma ta bayyana al wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ya tuna umarnin Allah falyahzari alladhina na an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wannan dalili yasa kake ganin mutum mai wasu wasi yana cikin bala'i saboda ya saba umarnin annabi Muhammad hankalinsa a tashe yake kowa zai yi sallah guda shi sai ya yi ishirin me yasa ya bar umarnin annabi muhammad don haka ya shiga fitina Shiku allah matsaukaki bai taɓa sanya mana wahala a shari'ar nan ba yuridu allahu bikum yusra wa la yuridu bikum al-usra wa ma ja'ala allahu min haraj saboda haka mu yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam za mu samu tsira والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين maganganun suna da yawa amma aƙalla mun bambanta tsakanin kalmomin nan guda hudu arraibu ashaku azzannu da kuma alwaswasu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki ne akan arraibu da ashakku da alwaswasu banda azzannu saboda zato ana la'akari da shi wajen gina shari'ar musulunci Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku akwai masu tambayoyi za mu karanta insha Allah duk da cewa ina da wasu 'yan nasihu da zan gabatar na farko duk sa'ilin da aka ji na yi kuskure wajen karanta ayar alkur'ani wanda ya fahimci na yi kuskure nan take kamata ya karanta ayar nan ya ɗaga murya wannan shine sunnar annabi Muhammad babu wanda ya wuce ya yi kuskure shi kansa manzon Allah yana sallah ya yi kuskure wajen karatun ayoyin alkur'ani lokacin da ya gama yake masahabinsa faɗa me ya hana ka tada ni lokacin da ka ji na yi kuskure ba daidai ba ne idan na yi kuskure wajen karanta ayar alkur'ani wani ya ji kuskuren nan ya kyale bai faɗa min nan take ba nan take ka ɗaga murya musamman saboda ana rikodin karatun da muke din nan kada ya zamanto mun karantar da kuskure Allah shi mana kariya a kai na biyu ga Allah masu rubuta tambaya su dinga kulawa wajen rubutu a wasiƙar da ban iya karanta ta ba ba za ka ji amsar ta ba sannan na uku na sha maimaita cewa a rubuta tambaya ɗaya saboda tambayoyin suna zuwa da yawa idan mutum ya rubuta tambaya fiye da ɗaya babu shakka guda ɗayan kawai zan amsa insha Allah sannan na hudu <clears throat> wanda duk ya rubuta tambaya babu sallama ba zan amsa ta ba saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka duba silsilatu sahiha hadisi na 816 man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu duk wanda ya fara magana kafin yayi sallama kar ku bashi amsa in ji manzon Allah na'am eh salam ko suka magana da dama suna kuskure wajen eh, sallama musamman a wannan zamani namu <clears throat> text messages za ga mutum ya rubuta as wa ya yi sallama kenan <laughs> ya sa a s wannan wai shine sallama ko kuwa ya sa aslkm ah, nan ma ya yi sallama ko kuwa ya ce salam sai ya ci gaba wato wannan duk ganda ne bayi son ya samu lada da ake bawa mai sallama ina ma ka rubuta assalamu alaikum ko da a ce iyakar wasiƙa kake nan tafi ka rubuta wasiƙan babu assalamu alaikum wallahi kuskure ne jama'a mai hatara Allah ya samu gani mai tambaya ta farko dan Allah menene matsayin sallar qiyamul layl cikin wata ramadan a goman karshe kuma a jam'i babu shakka sunna ce mutum yayi a qiyamu ramadan a jam'i a goman karshe ka zo fatawar lajnati da'ima mujallal na bakwai shafi na 196 tambaya ta gaba a taimaka min da addu'a Allah ya bani zaman lafiya tsakanina da iyalaina Allah shi amsa mana du'a'i baki daya ya ba mu zaman lafiya tsakaninmu da iyalanmu mai tambaya ta gaba jalsatul istiraha kam a shekaru nawa ne mutum ya kamata ya fara sai mutum ya kai shekaru saba'in da sama kafin kamar yadda wasu malamai suke faɗa a fatawa suke ba fatawa babu shakka babu hujjar cewa sai tsoho ne zai yi jalsatul istiraha kowa ya kamata ya yi jalsatul istiraha ka duba irwaul galil mujallal na biyu shafi na 82 mai tambaya ta gaba manzon Allah ya taba tara mutane sun yi qiyamul layl da azumi a bayansa wallahi wannan abu yana bani mamaki duk da cewa babu mamaki game da al'amarin Allah amma abin da ke bada mamaki shine a samu mutumin da ke da'awar sunna malami ne yake da awas sunna a samu yana fada da qiyamul lai. wannan abin yana da ban mamaki babu shakka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi limancin qiyamul layl cikin watan Ramadan ka duba salatul mu'min mujallar na farko shafi na 351 zaka ga bayanai da yawa akai wato bayan manzon Allah ya rasu zamanin sayyiduna Umar ya tara sahabbai wanda magana tana da tsawo tana cikin motsa ya tara sahabbai ya nada ubayyu bin ka'ab da tamimu dari ya ce ku dinga limancin mutane a qiyamu ramadan sayyiduna umar ya nada limamai don su yi limancin qiyamu ramadan har ma ya nada wa mata nasu limami har sayyiduna umar ya bar duniya ana qiyamu ramadan sahabbai ke wannan jam'i babu saɓani akan wannan to da dai a ce abinda sayyidina Umar ya yi ma kuskure ne bayan rasuwansa sayyidina Usman ya hau halifanci ai da ya gyara ya bar wannan qiyamu Ramadan a jam'i har ya bar duniya to da a ce sayyidina Usman ya dora kan kuskuren Umar Allah shi kara musu yarda yanzu duk sun bar duniya sayyidina Ali ya hau mulki sayyidina Ali da ya hau ai sai ya kawar da wannan bid'a ko inda bid'a ce sayyidina ali da ya hau sai ya ce musu daga yau in kun gama kar ku yi witiri ku bari ni zan zo in limance ku ya tabbatar koko sayyiduna umar sayyiduna usman sayyiduna ali su tabbatar da wani aiki a samu malami a abuja bayan shekara dubu da ɗari hudu ya ce bidi'a ne wannan abin da ban mamaki allah shi kare mu sai mai tambaya ta gaba ya ce ranar litinin wani bawan Allah ya zo zai shigo sauraron karatu sai wasu azzalumai suka tare shi a nan kofar FCDA suka yi masa duka muna barin addu'a to Allah madaukake ya shi ladan musibar da ta same shi kuma Allah ya bashi haƙuri da jure hukunci na Allah ta baraka wa ta'ala mai tambaya ta gaba yaushe ne lokacin lokacin da sunna ta tabbatar mutum ya yi addu'o'in safiya da maraice kamar azkarul masa'i was sabah zikiri da ake na safe da na yamma wani lokaci ya kamata a yi babu shakka an samu sabanin fahimta tsakanin tsakanin malamai game da lokacin zikirin safe da na yamma mafi inganci ana sallar zikiri a ana sallar asubahi ake zikirin safe zuwa fitar rana ana sallar la'asar ake zikirin yamma zuwa faduwar rana wanda shi ne mafi inganci daga cikin fahimtar da malamai suka yi ka duba alwabil littafin ibn al-qayyim da yayi akan al-azkar shafi na 119 da kuma sharhul azkar mujallar na uku shafi na 75 mai tambaya ta gaba a shawarce ni akan shares ina da certificate na shares yaya zan yi da su babu shakka sayan hannun jari halal ne matukar wannan kamfanin abin da yake ya dace da shari'ar musulunci da kuma tsarin sayan shares din bai saba ma tsari na kasuwancin musulunci ba ka zo fatawa lajnatu da'ima mujallal na goma sha uku shafi na ɗari amma idan ya zama ya saba ma ka'ida to Allah ne ya faɗa fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun ah, idan kun tuba sai ku amshi uwar ku babu ruwanka da kuma me aka samu a baya don haka kenan wanda ya tuba kamata ya a ce ya bar ranta da duk wani abin da ke da alaka da wannan kamfanin na shayar dukkan wani abu da ke alaka tsakaninsa da kamfanin ya zamanto ya rabu da shi kar ya zamanto ka tuba amma kuma akwai sauran wani abin da ke tsakaninka da su mai tambaya ta gaba mutanen da ba sa ba ma yaransu mata aure ga mutanen jos to yanzu ba a aurar wa mutanen jos ba a ba su aure saboda ana faɗa can don Allah mai za ka iya cewa akan wannan matsala to ina ga kuskure ne kuskure ne a ƙiba wa mutumin jas aure saboda ana rikici a can annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa biyu ya ce mu yi la'akari da su khuluqun wa dinun hali da addini ba a ce wurin zama ba idza atakum man tarbauna dinahu wa khuluquhu ko fazawwijuhu in dai wani ya taho neman yarka ka yarda da addininsa kuma ka yarda da halinsa saboda abu biyu din nan ba safai sukan haɗu ba ba abin mamaki bane ka samu mai ilimi bai da halin kwarai Allah shi kare mu ko ka samu mutum da halin kwarai amma kuma ba addini to sai biyun sun sun samu ka gamsu da addininsa ka gamsu da halin shi sai ka ba shi aure mai tambaya ta ga ya hukuncin waswasi a cikin sallah <laughs> to ai mun gama hmm. shi na gaba ya ce kafirai na shishigi a sha'anin auren wuri ga 'ya'yan mata na musulmai ko me za ka ce wato kafirai suna shishigi game da aure tsarin aure na musulunci kamar yadda musulunci ya ba da damar a aure da yarinya eh, tun tana karama su kuma kafirai suna sukan musulunci akan irin wannan tsari eh, bai kamata ka waiwaya ka dubi wanda ya ƙi dokan Allah ba dama can ba za su taɓa yaba ma addinin musulunci ba kuma ba so muke masu yaba ɗin ba mu dai duk abin da Allah ya karantar da mu mun san daidai ne babu zalunci a cikinsa duk da haka aurar da 'ya mace tana 'yar ƙarama musulunci bai tilasta mu akan shi ba kuma ma bai kamata ba in ba akwai larura irin wadda ta dace da sunnar manzon Allah ɗin ba domin akwai buƙatar ‘yarka ta samu ilimi da sauransu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ‘ya'yansa shi kansa amma ai bai aurar da su suna shekara tara ɗin ba akwai hikimar da ta sa ya auri ita na na Aisha a wannan shekarar Allah ya mu gane to kar mu manta gefe guda na rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu rinjayar da gefe guda akan gefe guda kuskure ne mu yi amfani da sassan guda biyu gaba ɗayansu misali in muka ɗauki auren da manzon Allah ya yi yarinyar tana shekara tara ya aure ta ya zauna da ita sai muka dinga aurar da 'ya'yanmu a shekaru tara mun raye sunnar manzon Allah kwarai amma mun bar wata sunna ta daban a aikace shi kansa manzon Allah ya aurar da 'ya'yansa ne bayan sun wuce ma shekara sha takwas to ina ga waccan sunnan kuma kaga ita ma ya kamata a ce mu raya ta aiko don haka sai mu yi la'akari da hali da kansa a aurar da mace tana karama din idan halin ya zo daidai ne misali sannan mu rika aurar da 'ya'yanmu bayan sun samu kosawa din musamman kasancewar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka samu sun yi wannan auren ba su da yawa kamar sayyidina umar ya yi wannan aure ya auri ummu kulthum yar sayyidina ali kanwar su alhassan da alhussein ya aure ta tana yar karama ita ma akwai dai sahabbai kaɗan waɗanda suka yi irin wannan aure amma akasarin sahabbai aurar da 'ya'yansu da suka yi bayan 'ya'yan nasu sun girma ne to kaga kar mu rinjayar da wani gefe akan wani gefe abinda da nake faɗa kar kuma mu ɗauka wajibi ne sai mun yi hakan duk da cewa in aka samu wanda ya yi auren 'yarsa tana karama bai kamata mu faɗa da shi ba in mun yi faɗa da shi muna faɗa ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa a yi kyakkyawar fahimtar magana ta ah, wannan kuma yace text baya tafiya in nayi maka ko ka canza lamba ne ban canza lamba ba sai dai nakan toshe lamban saboda yawan tambayoyi wani lokaci nakan amsa tambaya ɗari biyu a dare daya to shine sai in yi barin ɗinsa sai tambayoyin su shigo game da wankan janaba da babu alwala a cikinsa cewa za a iya sallah da shi ko kuwa ba za a yi ba babu wani sabani akai domin annabi yayi abinda manzon Allah yayi yaushe kuma za a samu wanda zai yi sabani kan shi laisa kullu khilafin ja'a mu'tabiran illa khilafu lahu habbun min nazari a ce manzon Allah yayi kace an samu sabani la da zaran an ce manzon Allah yayi musulmin kwarai dauka yake kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka bai alwala ba kuma yayi sallah saboda haka sunna ce illa dai yaya ake yin ta ka'idar ita ce ka gama har ka fita baka taba ka ba kuma baka yi hutu ba ko fitsari shikenan ka tana nan in ko ka kai ga taba ka alwalar ta baci ah, ka duba fatawa lajnatu da'ima na 30 shafin 164 wanda yayi wanka irin na manzon Allah kafin yayi wanka yayi tsarki saboda haka yayi alwala in bai yi alwalan ba ma ya dai fara tsarki sai ya wanke sauran sassan jikinsa ba tare da hannunsa ya taba al'auran shi ba yana gamawa ba sai yi alwala ba ya wuce ya sallah kawai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 shine shekul ya ce fa kira anil hasan yadullu ala wannan magana da aka ɗauko ta alhassan sauran tabi'ai na nuna cewa ashe akwai ayyuka na zunubi ayyuka na alkaba'ir waɗanda a dalilin su Allah yake ɓata duka wani ibada ladan ibada da mutum ya aikata a rayuwarsa ha wannan ita ce maganar da ibnul qayyim al-jawziya shi ma ya faɗa a cikin madarijus salikin yana magana a kan riya ibn al-qayyim al-jawziya yace ar-riya yufsidu al-amal riya tana bata aikin mutum kamar yadda gori ke bata aikin mutum ya kawo hujja da hadisin abu huraira abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misalin wasu mutane guda uku yana cewa inna awwalan nasi yaqda yawmal qiyamati alaihi rajulin shaida mutanen da za a fara sa su a wutar jahannama a ranar tashin kiyama mazan Allah ya ce masu riya ne dukkan su mutane uku din nan Allah shi kare mu waɗanda za a fara babbaka su a cikin wutar jahannama mutane uku manzon Allah ya ce na farkon su shine mutumin da ya tafi yaƙi ya samu damar shahada a filin hisabi Allah zai ce a kawo shi fa'uciya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha ga lada na wanda ya mutuwar shahada gashi yana cikin waɗanda ake ganin sun yi mutuwar shahada to sai dai baka wucewa kuma sai Allah ya ma tambaya fama amilta fiha me kai a rayuwarka sai ya bada amsa cewa qataltu fika hatta stushhitu ya Allah rayuwata yaƙi na dinga tafiya yaƙin addini na dinga tafiya jihadi daga wannan zuwa wancan har dai na yi dace da mutuwar shahada kala sai Allah ya ce masa kazarta yi ƙarya walakin naka qatalta li an yuqala fulanun jari'un yi yaƙi ne saboda a ce wani gwani ne ai ya iya faɗa fakat ƙila sannan kuma an faɗa ɗin an ce ai ba gwanin yaƙi kamar wani ثم annabi به النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله زي أمرني wannan mutumin a kama shi fasuhiba ala wajhihi za a ja shi akan fuskarsa hatta ulqiya fi nar har dai a jefa shi a cikin wutar jahannama sannan mutum na biyu wa rajulun ta'allama al-ilma mutum ne wanda ya je ya koyi ilimi wa allamahu kuma da ya koyi ilimin ya dinga karantarwa shine wa'azi shine karantar da mutane wa qara al-qur'an ya karanta al quran ya karantar da al-qur'ani malami shi ne mutum na biyu an zo da shi gaban Allah fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha ga ladan wanda yayi da'awa a wuri guda an aji. amma sai an ma tambaya kafin ka samu fama amilta fiha gafata malam me kai a duniya kala sai yace ta'allamtu al-ilma wa allamtuhu ni abinda nayi a duniya ban tafi sana'a ba ban yi ƙoƙarin ayyuka ba illa kawai neman ilimi kuma Allah da ka bani ilimin na dinga karantar da mutane wannan ilimi wa qara'tu fika alquran na karanta alqur'ani saboda kai na yi ta karantar da alqur'ani kala sai Allah ya ce kazarta yi shiru kayi ƙarya naka ta'allamta liyuqal alimun ka koyi ilimi ne don a cewa na malami wani ya ƙware wajen karantarwa wa karata alquran ka karanta alquran li yuqala dan a ce huwa qari'un ka babu mai karatun alqur'ani kamar wani dalilin da yasa kenan kai karatunka fakat kila kuma an faɗa an ce ba kamar ka ta wajen ilimi da haka ka riga ka samu rabonka a duniya thumma umira bihi sai Allah ya umarni fasuhi ba ala wajhihi a kama wannan mutumi a fisge shi akan fuskarsa hatta ulqiya fin nar a jefa shi a wutar jahannama malaman da suka bada labarin wannan hadisi in ka duba sahihu muslim al'ala'u bin abi hakim yake cewa yana tare da muawiya bin abi sufyan Allah shi kara masa yarda a kasar sham fa alaihi rajulun wani mutum ya shigo fa haddasahu bi hadha an abi huraira muawiya ka ji wani hadisi da Abu Huraira ya karanta da mu Abu Huraira ke cewa mutanen da Allah zai fara babbakawa ga su wane da wane da wane fa qala Muawiya Muawiya yace fa qad ila bi ha'ula'i misla haza yanzu waɗannan mutane da muke ji da su wanda ya tafi yayi mutuwar shahada ya bar iyalansa ya bar dukiyarsa ya bar gidansa ya bar daɗi ya zari makami ya shiga filin daga aka kashe shi ya zama shine na farko da Allah zai sa a wutar jahannama malami da ya dinga karatu yana karantar da mutane addini a san fari a san baki ya zama shine mutum na biyu da za a sa a wutar jahannama yanzu waɗannan haka aka yi da su sun ma baka mu'awaye sai mu'awaye ya fashe da kuka buka an shadidan hatta zananna annahu halikun yake cewa sai da muka yi tsammani mu'awiya zai halaka saboda kukan da ya dinga rusawa da aka karanta masa wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam wa kunna sai muna cewa kad ja'ana hadha rajulu bi sharri yau ga wani mutum ya zo mana da sharri wannan hadisin da ya kawo mana zai zama dalilin mutuwar shugabanmu domin abu muawiya ya dinga kuka a dalilin hadisin abu huraira Allah shi kara musu yarda thumma faka muawiya wa masaha an wajihi daga baya muawiya ya dawo hankalinsa ya shafe zufa ya shafe kwalla sannan sai ya ce Allahu wa rasuluhu Allah da manzonsa sun yi gaskiya ai Allah ya faɗa a cikin alqur'ani man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun ga kuma waccan aya ta suratul furqan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura za mu dubi ayyukan da suka yi gashi an tara Allah zai ce a kawo aikin sai a murkushe a mai da shi kura a budar a ce ku kai mutum wutar jahannama Allah shi kare mu hadisin yana cikin at-targhib wa tarhib mujallad na farko shafi na 29 sahihu muslim hadisi na 1905 ka duba sharh sunna littafin al-imam al-bagawi saboda haka riya take da hadarin gaske sai dai kuma ba za ka bar aiki saboda gudun riya ba wannan magana ce ta al fudayl bin iyaw tarkul amali min ajalin nasi riya wal amalu min ajalin nasi shirkun ka ƙi yin aiki saboda kana gudun riya to shi kansa riya ne sannan kuma ka yi aikin don mutane su gani shirka ce inji al fudayr bin iyas ya ce wal ikhlasu an yu'afika Allahu anhuma ikhlas yana tsakanin su Allah ya kare ka kar ka yin aikin saboda gudun mutane sannan kuma kar ka yi aikin domin mutane Allah shi kare mu sannan akwai hadisin sauban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa riwaya ta ibnu majah hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'lamunna aqwaman min ummati ya'tuna al qiyamati bi hasanatin al jibal fayaj'aluha Allahu haba'an mansura na san wasu mutane daga al'ummata annabi sallallahu alaihi wasallam ya a ranar tashin kiyama za a tara ayyukansu da girma kamar tarin duwatsu na tihama bai ga ayyukansu farare kal duk wanda ke filin